صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna ɗauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma da kuma shirin mu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha shida ga watan maris na shekara ta uku wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan sha'aban na shekara dubu ɗaya da da arba'in hudu hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru tamanin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan maris na shekara ta alif ɗaya da talatin tara. kafin yakin duniya na biyu jamus karkashin nazi ta mamaye czechoslovakia saboda haka bayan austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce ƙasa ta biyu da jamus ta mame sojojin jamus dai sun mame sudetendland a czechoslovakia a ranar 30 ga watan satumba shekara ta 1938 sannan kuma suka mame dukkan kasar a rana irin ta yau masu saurari kuma san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan maris na shekara hudu al'ummar tsibirin crimea suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da sake komawa ƙarƙashin rasha a zaɓen gardama bayan faɗuwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine victor yanukovych da kuma takon saka tsakanin rasha da ukraine rundunar sojan rasha a tashar ruwa ta sebastopol ta kwace iko da yankin crimea sannan kuma sojan rasha suka shiga yankin na crimea gwamnatin rasha ta gudanar da zaɓen raba gardama a yankin domin halasta wannan mataki ganin cewa galibin al'ummar crimea dai 'yan asalin ƙasar rasha ne. da ƙarshen masu harai kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris na shekara ta 1977 a kashe fitaccen ɗan siyasar ƙasar labanan kamal blad an haifi shi dai a ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1917 a kudancin beirut tun shekara ta 1952 ne da blad ke fafutuka a bangaren adawa sannan kuma ya samu damar hambar da gwamnatin bashar alkhuri a lokacin daga shekara 1965 a hankali ya ɗauki makamai kuma ya kafa jam'iyyar pro-soviet kamal jumbulat ya zama mai goyon bayan kurmiyar palestinawa bayan yakin kwanaki shida na shekara ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila jumbulat ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan palestinawa a shekara ta 1972 a shekara ta 1976 ya yi kakkausar suka shigar sojin siriya a cikin labanan domin ya kawo cikas ga shirin siriya ya zagaya kasashen turai da kuma na larabawa amma abin ya cira a ƙarshe dai an kashe kamal jimblad ne a tsakiyar rahoton maris na shekara ta 1977 a hannun abokan hamayar sa yana da shekaru 60 a duniya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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madala yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labaran duniya da farko ga su Iran da kasashen China da Rasha sun fara guna da atisayen soja na ruwa a tekun indiya falasɗinawa uku sun yi shahada a yankin yammacin kogin jordan tsaunukan dattin sanadarin Iranium masu guba suna a matsayin barazana ga muhalli da kiwon lafiya a jamhuriyar nijar tun sai a zama domin a ji cikakkun labarun. iran da kasashen china da rasha sun fara gudanar da atisayen soja a cikin tekun india atisayen wanda aka baiwa sunan katanga tsaro ta ruwa yana nufin samar da tsaro ne a hanyoyin ruwa na kasuwanci hakanan kuma yadda za a kalubalanci 'yan fashi a kan durar ruwa da kuma 'yan ta'adda. sojojin ruwan na kasashen iran china da rasha suna aiki tare domin ganin tsaro ya tabbata da akwai kasashen pakistan da kazakhstan da suke a matsayin masu sa ido mai magana da yawon atisayen admiral mustapha tajidini shine sanar da fara atisayen a daren laraba wanda kuma zai ci gaba tun a shekara ta 2022 ne dai A gudanar da atisayen sojan ruwa karo na farko tsakanin kasashen uku da zuma tabbatar da tsaro a doron ruwa a gefe ɗaya amurka ta nuna damuwarta da ma a kan yadda kasashen uku suke aiki tare ta fuskar tsaro iran ta ce tana son ganin cewa an karfafa alaƙa tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da juna magatakardar majalisar koli ta tsaron ƙasar iran admiral ali shamkhani ya bayyana fatansa na ganin an samu cikakken zaman lafiya da nutsuwa a wannan yanki ta hanyar yin aiki tare a tsakanin kasashe masu makwabtaka da juna admiral ali shamkani ya bayyana haka ne dai a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa haɗaɗɗe daular laraba domin ganawa da mahukuntan wannan ƙasa shamkani ya ce gwamnatin iran ta yanzu tana son ganin alaƙar take tsakanin ƙasashen yankin ta bunƙasa ta hanyar amfani da diplomasiya babban magatakardar majalisar kwalta tsaron ƙasa iran din ya kuma ce matukar ƙasashen da suke cikin wannan yankin suka yi imani da bunƙasa alaƙa su to shakka babu za a samu ci gaba a wannan yankin a can ƙasa haɗaɗɗiyar daular laraba ɗin adubar shamkari da ya gana takwaransa na ƙasar sheikh hannun bin zaid ali nahyan da kuma jami'an gwamnatin ƙasa da dama ta take rufa masa barai ta ƙunshi 'yan kasuwa da ƙwararru akan tattalin arziki da kuma tsarin bankuna a farkon wannan makon ne dai iran da saudiya suka sanar da cimma matsaya akan sake mayar da hudar diplomasiya a tsakaninsu falasɗinawa uku sun yi shahada a garin janin da ke macin kogin jordan ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ta sanar da cewa falasɗinawa uku sun yi shahada a alhamis bayan da sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka buɗe musu wuta tashar talabijin ɗin adam bayadin mai watsa shirye ta daga ƙasar labaran ta ba da labarin cewa yan gwagwarmayar da suka yi shahada dai sun hada da nidal kazim da kuma yusuf shiraim a cikin makonnin bayanan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun tsananta kai hare-hare a kan yankin yammacin kogin jordan inda suke kashe falasɗinawa musamman a garuruwan janin da kuma nablus kusan falasinawa ɗari ne suka yi shahada a cikin ƙasa da watanni uku ta hanyar hare-haren da 'yan sahuniyar suke kai musu to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran tsaunukan da sadarori masu guba na uranium suna a matsayin barazanar lafiya da muhalli a jamhuriyar niger yankin arlit na ƙasar ta niger yana kunshe da tsaunukan da aka yi daga dattin sadarorin da aka fitar daga karfen uranium a tsawon shekaru 40 da yake barazana ta fuskar kiwon lafiya ga mazauna yankin da kuma muhalli. wani rahoto da kafar watsa labaru ta africa news ta shirya ya ce an bayyana cewa da akwai wani shiri da aka fito da shi na maganin illar da dagwalo da dattin sinadarin ranar din yake da zai ɗauki shekaru goma ana aiki da shirin kuma ƙarƙashinsa za a kashe dala amurka da ta kai miliyan 160 sai dai mazauna yankin suna nuna shakku a kan ingancin haka tun a shekara ta 1978 ne dai kamfanin faransa na nukila areva ya fara aikin haƙo sinadarin uranium a jamhuriyar niger sai dai wannan kamfanin yanzu ya sauya suna zuwa orano an rufe yankin da ake haƙo sinadarin uranium ɗin dai na a shekara ta 2021 bayan da aka haƙo uranium da ya kai yawan tan 75 wanda mafi yawancinsa faransa ce ta ci muryarsa. da tun uranium ya mamaye yankin da ya kai eka 300 da tsawon mita 35 sai dai jami'ai masu kula da yanayi sun ce sinadarin bai da hatsari mai matukar illa kasar burkina ta mayar da 'yan kasar ta su 64 zuwa gida daga tunisia laraba ne dai jirgin sama na shata da gwamnatin kasar ta burkina faso ta dauka ya sauka a birnin wagadugu dauke da 'yan kasar su 64 da suka baro kasar tunisia jami'an gwamnatin kasar ta burkina faso ne dai suka tarbi 'yan kasar a lokacin da suka sauka hakanan kuma dangi da 'yan uwa wanda ya jagoranci mayar da 'yan kasar zuwa gida ministan haɗin kai a tsakanin kasashen yankin karamoko jim marie tarore ya ce nauyi da ya rataya a wuyan gwamnatin mu tabbatar da tsaro da kuma kare lafiyar 'yan ƙasarmu da dama daga cikin ƙasashen afirka baƙaƙen fata dai sun ɗauke 'yan ƙasarsu daga tunisia zuwa gida bayan wasu kalamai na nuna wariya da shugaba kaisa idan tunisia yayi to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kunanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sanar da layo barkanmu mu sake tarawa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na wane ne bola ahmad tinubu wanda ya lashe zaben shugabancin kasar nigeria wasu na yi masa kallon jajirtacce kuma fitaccen ɗan siyasa a nigeria wanda ke da sarautar asuwaju a ƙasar yarbawa kuma jagaba a burgu ta jihar neja ya shahara a fagen siyasa da mulki a ƙasar baki ɗaya duk a cikin wannan shiri da ni awar kunya zan gabatar. ana kallon asuwaju a matsayin wanne da yana jan jaransa tun daga dawarwar najeriya kan mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 kuma da alama har yanzu ran nasa bai tsinke ba sakamakon irin tasirin da yake da shi a najeriya musamman a kudu maso yammacin kasar domin tattauna wannan batu mun gaito da tutukul abdulkadir malami mai koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar kaduna najeriya don jin wane ne bola ahmad tinubu nan ne a takaice dai wannan dan siyasa ne da ya fara shiga harkoki kallon da a takaice dai tun daga abacha ya karfi mulki a sha watan na shekara ta ɗaya da daga lokacin ne kuma za a ce tsarin him. dokta za ka auna wannan bawan allah a siyasance c'est... cewa shi kasar ɗan siyasa ne saboda duk da kiyaye da gwamnatin buhari take nuna masa ya samu ya mu muka shi ya zama shugaban ƙasa me zaka ce duk da cewa shi wannan bawan allah yana da fada ji a kasashen yarbawa ko a ce a yankin yarbawa me sa kuma ya fada zaɓe a cikin jihar lagos da ya gwamna na shekaru takwas kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tukara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu dr tukur abdulkadir malami mai koyar da kukin siyasa a jami'ar jihar kaduna nigeria da kuma ni awal kun da na shirya nake cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura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 batun taimako da zai kawo mana kan harkar yakar ta'addanci a nan kasar Niger mun gode mun gode kuma muna fata za su janye duka sojojin su domin su kai can kasar su mu kuma muna kira ga idan har taimako za su kawo su kawo taimako na makamai domin a ba wa jami'an tsaron na Niger kuma muna kira ga mai girma shugaban kasa ya wadata jami'an tsaron mu da makamai na zamani domin su yaki wannan ta'addancin da ke damun al'umma na cikin Niger Allah kawo mana da zaman lafiya a kasashen mu na Afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu biyu jamhuriyar musulunci radiyon tehran ina muku fatan alkhairi insha Allah yau tsokaci na zan yi shi ne akan yarjejeniya da ake sa'ai da ƙasar Iran da Saudi Arabia mu abin da muke gani nautsin kaye da tunani na wanda Allah ya bani lalle Saudi Arabia tabbas hakikanin gaskiya idan aka haɗa kai tsakanin Saudi Arabia da da ƙasar Iran to musulmi za su samu ɗaukaka amma amman da cewa akwai wani abu tabbas Saudi a eh, ƙasar Iran kada ta yi hamzari kada ta yi azarbaɓi a kan lamarin wannan yarjejeniya da za a yi tunda ƙasar saudi arabia e hakikanin gaskiya turawa suna son su mamaye mana ita kuma don mai hankali yana da tunani da tsankaye yana ganin tukawa da ake ma ita kanta kasa saudi arabia wato ƙasa ce wadda take yanzu abubuwa duka sai a hankali ba irin da wadda ainihi aka santa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci sunana muhammadu amari bari shugaba na fada mazajen daga an yamai Nijar bugu da ƙari Trezere General na kwamiti na masu kira da shurare na Afirka gaba daya. To yau bisa ga tsokakin da za mu yi eh muna kira ga duka musulmai 'yan kasuwa duka yau ga bako yana zagowa saboda Allah da annabi kaya musamman kaya ɗanye da Allah ka a yi kaya ɗaukaka su. Neman lada ana ya kamata a rage ma kaya kaya na miya da kaya dai haka dai wanda ake alfama da su a rage musu kuɗi ba ƙara ba ake yi ba muna kira gashi kuma musamman gwamnati ɗauki mataki busa kan 'yan kasuwa kasu gallaza ma talakoki dama gashi tsaduwa tsadar rayuwa ya yi katuto cikin ƙasar mu ta nijar to muna kira ga gwamnati ya ɗauki mataki sunana muhammadu dan bari shugaban shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari tsoro general na masu kira da shurare na afirka gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Murya sashi Hausa Murya magana Aliyu Nasarawa kwamit din Garma. Wakili na kwamitin amantattu na radiyo masu na farka wakila na jihar Tawa. Eh yan uwa abinda muka jin labari ko an haɗi ma cewa an ɗage zaɓe na Najeriya asibiti wannan sai wata asibiti mai kyau to sai mu ce Allah ya sa shirya alheri na. Allah ya sa jinkirin wannan shi ya zama alkhairi shi ya zama hukuma ta aina ya kasance ta zandar sigareta kan zaben da an kai baya na korafi da an kai to Allah ya sa shi na mai alkhairi Allah shi ka kwanci hankali wannan zaɓe a yi shi lafiya a gare shi lami lafiya gabaki ɗaya sashen hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger ɗaya daga cikin mambarorin kungiya ta masu kira da saurare na yankin afirka a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wannan baka siyasa wadda ƙasar isra'ila da ƙasar amurka suke ma falasɗinawa kuma musamman ma mu ce ko kuma mu ce siyasar da suke ma musulman duniya to ku musulmi ya ci a ce ku gane ku da kuke son wa'annan ƙasashe ku ci gaba da ma'amala da su musamman ma ƙasar amurka to ku dubi siyasar da eh, ƙasar isra'ila take yi amma majalisar ɗinkin duniya a kullum sai dai ta ce ƙasar isra'ila tana da damar ta kare kanta to su kuma wasu ƙasashe kenan ba su da damar su kare kansu saboda don su suna musulmi wannan abu da ƙasashen gaskiya isra'ila take yi da ƙasar amurka da take ɗan mata gindi wannan wallahi yana buɗe sabon babi na rikicin duniya saboda ba yiwa a ce shi kullum musulmi in an taɓa shi iya ce mai da martani sai ya zama wani abu na manakisa ba gaskiya ba ne wannan abu muna son musulmin duniya su gane cewa musulunci yana da dama wadda allah ya bashi wadda kowace ƙasa a duniya take da dama ta yi mu'amala da kowace ƙasa ko kuma kowace ƙasa tana da damar ta kare kanta musamman ma idan ana mata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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen Farisanci wanda Abdullahi Salisu Usman Katsina zai gabatar. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da bakwai A cikin darasin namu na yau za ku ji cewa Muhammad wanda ya haɗu da wani ɗan ƙasar Italiya a makon da ya gabata, ya ga wani littafi a wajensa na koyon harshen Farisanci wanda 'yan ƙasashen waje ke amfani da shi a Iran, ya kuma buƙaci sanin wurin da ake buga wannan littafi ya shaida masu cewa a babbar cibiyar kanun ta koyon yaren farisanci ne ake buga wannan littafi kuma a can ne ake da azuzuwan koyar da shi saboda haka muhammad bai wata wata ba sai tattaki zuwa babban ginin wannan cibiya domin ƙara samun haske daga mutanen da suke gudanar da ayyuka na koyar da harshen farisanci da buga littafin farisancin a wannan cibiya sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma wata ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan cibiya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka خوش آمد zuwa. زوا من کمک می کنم نی اینا taimako. Man mitawanam komakonam. Ni ina iya taimakawa. Donesju. Ɗalibi. Adabiyot farsi. Adabin farsanci. Man آشنا می شوم. نی اینا سنن من میخواهم آشنا بشوم نی اینا سن انزما مسنیا. شما می آیید کی کنا زوا شما دوست دارید بیایید کی کنا سن کزو آموزش کویو چگونه یایا کلاس اجی ویژه نه مسمم داریم منادا شما یاد میگیرید کی کنا کویان شما می خواهید یاد بگیرید کی کنا سن کویا شما می توانید یاد بگیرید کی کنا ایا کویو من یاد می گیرم نی اینا کویان من می خواهم یاد بگیرم نی اینا سن کوی دستور زبان فارسی قایدر هرشن پارسنچی گفتگو تتوناوا خواندن کرنتاوا نوشتن روبوتاوا همه چیز کومه مختلف دبن دبن او تولید کرده است ایتا تنا سامروا خوب است دکو متنوع دبن دبن بیشتر از سمدا چهل اربعین فرهنگ لغت قاموس نا کلمومی بسیار دیوا مناسب وندا یا من میخرم نی زن سیه من می توانم بخرم نی زن ایا شما می خرید کی کنا سیه شما می توانید بخرید کی کنا ایا To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma matar da ya samu a wannan cibiya ta koyon harshen Farisanci. inda Muhammad ya fare mata sallama kamar haka. سلام خانم سلام خوش آمدید می توانم به شما کمک کنم؟ من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. می خواهم با بخش فارسی کانون آشنا شوم. دوست دارید به کلاس های آموزش فارسی بیایید؟ کلاس های فارسی چگونه است؟ ما برای هر دانشجو یک کلاس ویژه داریم. شما چه چیزی می خواهید یاد بگیرید؟ می خواهم دستور زبان فارسی، گفتگو، خواندن و نوشتن را یاد بگیرم. شما می توانید در کلاس های فارسی همه چیز یاد بگیرید. ما کتاب ها، و کلاس های مختلفی داریم. این کتاب ها چگونه است؟ ما برای خواندن دستور زبان و گفتگو کتاب های مختلفی داریم. این کتاب ها را کانون تولید کرده است. خوب است. پس کتاب های شما متنوع است. بله، کانون زبان ایران بیشتر از چهل کتاب دارد. این هم یک فرهنگ لغت است. این فرهنگ لغت بسیار مناسب است. می توانم آن را بخرم؟ بله کتاب ها و سیدی ها و فرهنگ لغت را می توانید بخرید. تو مدلا تو از کما سی سوراری ونن تتوناوا واکمه تا گدانا تا دا پسر تا اچکن هرشن حوصا. سلام خانوم سلام علیکم ملما سلام خوش آمدید می توانم به شما کمک کنم؟ علیکم السلام سند زوا زن یا تیمکا مکا من دانشجوی ادبیات فارسی هستم نی بین ادبین فارسنچی چینی می خواهم با بخش فارسی کانون آشنا شوم. این سن انسامو سامو masaniya دا پرسنچی. دوست دارید به کلاس های آموزش فارسی بیایید؟ کن سن کزو اجن کوین پارسنچی نه؟ کلاس های فارسی چگونه است؟ عزوزوان پارسنچی یا که ما برای هر دانشجو یک کلاس ویژه داریم. شما چه چیزی می خواهید یاد بگیرید؟ گا کوونه دالیبی منا دا اجی نمسمم. کی می که سو؟ میخواهم دستور زبان فارسی گفتگو خواندن و نوشتن را یاد بگیرم نی اینا سن این کویی قاعده یارن فارسنچی tattaunawa rubutawa دکوما کرنتاوا شما می توانید در کلاس های فارسی همه چیز یاد بگیرید. ما کتاب ها و کلاس های مختلفی داریم. کی کنا ایا کویان کومی ا ازوزوان پارسنچی. مو منا دا littafai دا azuzuwa دبن این کتاب ها چگونه است؟ waɗannan littafai ya suke? ما برای خواندن دستور زبان و گفتگو کتاب های مختلفی داریم. این کتاب ها را کانون تولید کرده است. مو مندا لتفینا کرانتاوا قایدو جن یاره دا کما تتوناوا لتفی دبن دبن waɗannan littattafai cibiyar koren یاره تا کانون چه که سامر دسو خوب است پس کتاب های شما متنوع است دکیو کنن لطفان کو ایری ایری نه بله کانون زبان ایران بیشتر از چهل کتاب دارد این هم یک فرهنگ لغت است. ای چی بیر کوین تا کانون ایران تنا دا لطفه سما دا اربعین وانا ما کامس دن کلمو مینه این فرهنگ لغت بسیار مناسب است. می توانم آن را بخرم؟ wannan kamus ɗin kalmomi ya dace kwarai. Ni zan iya sayansa? Bale, کتاب ها و سیدی ها و فرهنگ لغت را می kana iya sayan littattafai da fayafan cd da kuma kamus na kalmomi. To madalla to jama'a masu ware yakacin abin da zamu iya kamo kenan a cikin shirin namu na yau. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne bula Salo Katsina da jagorance gabatarwa ke muku fata alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Madalla yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wacce ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi ta kanar rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Yau dai na zo muku da wani sabon littafi mai suna Bakar Wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta To masu mu a yi sauraro lafiya. Bakar wasiƙa mai farin rubutu. Idan aka ce bakar wasiƙa mai farin rubutu ana nufin wani dunkulallen saƙo mai wuyar fassara kamar mutum mai nagarta sai wani mummunan kaddara ta faɗa masa. Labarin da. rafi'a laila madina ramli faruk amal kabir da kuma aminatu matashiyar yarinya ce 'yar shekara goma sha bakwai dauke da farantin gyada tana tsaye jikin windon makaranta tana leƙen ɗaliban da ake yi wa darasi yadda ta mai da hankali tana saurare darasin da ake wa ɗaliban sai ka rantse da Allah har da ita ake yi a cikin. Ilimin zamani na ɗaya daga cikin abubuwan da suke matukar burge Aminatu kuma shine kaɗai abin da ta rasa a yanzu. wanda ta riga ta maye sa da talla a halin yanzu. Hai zuwa yanzu ta tabbatar ba ta da muhalli a ilimin zamani sai dai shi ilimin yana da muhalli a zuciyarta. Ba ni goma wata ɗalibar ta faɗa da kamar raɗa gudun kamar kada malamin da yake musu darasin ya ji ta. a munafance ta jefo aminatu wata tsohuwar naira goma sannan ta mai da hankalinta gurin malamin aminatu ta duka kasa ta sauke farantin da ke hannunta sannan ta daga hijabanta ta saka naira goma din cikin hular da ke kanta ta gyara hijabanta sannan ta ɗauki gyaɗar ta miƙa mata yarinyar ta karba da sauri ta boye a lokacin ne malamin ya hango aminatu tana kallon allon da yake koya musu darasin kusan wannan shine karo na barkatai da yake arba da yara na shigowa makaranta talla wani lokacin har cikin ajujuwa suke zagayawa idan sun ga babu malami a ciki sai dai a natsu ana daukar darasin karatu babu kamar aminatu domin ko ɗaliban makaranta ba su nuna mata natsuwa da mai da hankali sai dai su nuna mata iya rubutu da kuma fahimtar darasin yadda ya kamata domin su a kullum suke zuwa aji ne ita kuma sai idan talla ta biyo da ita idan ba makarantun ƙauye ba a ina ake wannan abin a ce makaranta a buɗe har masu talla suna shigowa kowane aji babu gambu balle har ma a ce an zagaye mana makarantar malamin ya faɗa cike da jin zafin yadda aka wofintar da abin da ya shafi ilimin boko a yankin aminatu na jin haka sai ta duke ƙasa gabanta na faɗuwa dama can yarinya ce mai gujewa fitina da tsoron bacin ran mutane duku-duku ta yi ta fice daga wurin cikin sanda ta koma can bakin kofar makarantar inda suke zama ita da sauran masu talla suna jiran a tashi 'yan makaranta su fito su yi rayuwar aminatu rayuwa ce da ta ginu da ilimin addini da kuma talla domin bayan noma da mahaifinta yake yi wanda shine mafi akasar mutanen garin galadi suke yi babu wani abu da aka dogara da shi a gidansu kamar tallar da take yi da rana za ta kai gyada makarantar boko dare kuma a yi mata tuwo da safe kuma ta fita tallar koko hakan ya sa rubin rayuwarta ta kare a talla sai dai ko kaɗan ba ta da matsala rayuwa ta ko ina domin ita kadai ce mace da mahaifiyarta ta haifa bayan zaratan maza bakwai Sun haka rabin rayuwar 'yan matan garin take ba kowa yake damuwa da karatun boko kamar yadda suke damuwa da talla ba domin talla tana ba su komai cikin har da kayan ɗaki da ake yi ma 'yan mata garin galadi wani yanki ne da ke cikin karamar hukumar mulki ta shinkafi gari ne mai cike da albarkar manoma kusan idan ka ambaci shinkafi kowa ya san gari ne na manoma garin mai cike da albarka da kuma mutanen kwarai karamar hukumar shinkafi tana cikin jihar zamfara shirar arewa maso yammacin najeriya haɗike wata karamar hukumar tana cikin garin shinkafi kuma karamar hukumar na da iyaka da karamar hukumar zurmi maradun da wasu sassan jihar sokoto da jamhuriyar niger tana zaune a gurin har aka tashi 'yan makarantar masu siyan gyada suka siya wanda ta yi saura sai ta ɗauki farantin ta ɗora a kai ta nufi gida tare da kawar tafiyarta rumaisa suna tafiye tana kirga kudin gidarta har suka kawo mararraba hanya hanyar da ta kaso hudu a nan suka yi sallama kowace ta nufi gidansu da sallama ta shiga gidan kamar yadda ta saba wa salam yar inna yar albarka inna ta faɗa tana juyowa ta kalle ta fuskar ta ɗauke da murmushi sunusi ya ware ido ya zubar da ruwan da ya wanke tufafinsa mu da ba inna ba a nuna mana bolar mu aminat ta kyalkyale da dariya kamar ba ita ba ta yi saurin aje farantin da ke kanta ta miƙa wa inna kuɗin hannunta sannan ta karɓi dawan fura da inna take ta kirɓawa ta ci gaba da yi tana faɗa mata ko nawa aka samu yau Aminatu auta himma da audu sunusu ya sake faɗa da fuskar zolaya dama can inda yana gida ya fi kowa zolayar ta kamar wata abokiyar wasarsa na ji dai ai ina aiki dai ni ba kamar sauran auta ba ne kai dai ba baka iya noma ba shi ya sa aka maka sana'ar tireda ta masa gwalo sai na ta saka dariya faɗa masa dai yar auta gogar aiki shi baya iya aikin ƙarfi irin na maza sai sana'ar zama Aminatu ta wani warar da ido tana jin kirarin da inna ta mata har cikin ranta ganin haka ya sa Sanusi sake tsokanar ta. iya su igi an ji daɗi igyangen take ta turo baki gaba inna kin ga yana ce min igi ko to maza nawa aka haifa Kamun a haife ki kin zama igi ai Aminat ta kalli inna da kwababbiyar fuskarta kamar za ta fashe da kuka inna kina jin sa ko don allah sunusi ka gama ka fita ka bar mana gidanmu ya za ka takura wa auta in na ta faɗa sai aminu ta gyaɗa kai a to dariya ya yi ya ɗebi ruwa a babbar buta ya zagaya ban ɗaki da ya kasance na ƙasa to masu sauraron mu duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh